صدق الله العلي العظيم Ma sauraro kun kamo radiyo BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan foto rahoto ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana. Da fatan an wani lafiya. To abin da za mu gabatar muku da yadda Allah sun kunshi shirin nan na kokon san. Sai labarin duniya da su daga nan kuma sai Afirka a yau abin da zai biyo baya shine ra'ayin masu sauraro mata a cikin al'umma abin da zai biyo baya shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu ga shirin kun san. kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyar ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 26 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 229 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan afrilun shekara ta 1794 aka zartar da hukuncin kisa akan george danton daya daga cikin shugabannin juyin juhali na kasar faransa an haife shi ne a shekara ta 1759 bayan ya kammala karatunsa na jami'a a bangaren ilimin shari'a ya fara aiki a matsayin lauya a majalisar dokokin faransa a lokacin da sarkin kasar ta faransa louis na goma sha biyar ke kan sarauta danton ya kasance yana yawan gabatar da jawabai a gaban jama'a saboda haka a cikin ɗan ƙaramin lokaci ya samu karbuwa a wajen mutane a ƙasar faransa yana da ra'ayin cewa adalci da zaman lafiya ba za su taɓa tabbata a ƙasar faransa ba har sai an tumɓuke tsarin sarauta a ƙasar amma bayan nasarar juyin juhali a ƙasar faransa wani mai adawa da shi a cikin shugabannin juyin juhalin mai suna robespierre ya kashe shi bayan kashe danton robespierre ya kashe da dama daga cikin waɗanda suke nuna masa adawa a cikin watanni hudu kafin daga bisani shi ma aka kama shi kuma aka yanke masa hukuncin kisa wanda aka zartar ba tare da wani bata lokaci ba da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ila suka kawo ƙarshen lugudan wutar da suka yi wa falastinawa a yankin gaza tun a ranar 4 ga watan afrilun ne dai yahudawan suka fara ruwan wuta akan mutanen gaza inda a cikin kwanaki biyu suka kashe mutane 56 kuma suka raunata wasu da dama babbar manufar yahudawan dai ita ce kara tabbatar da ikon su na mamaye dukkanin yankunan falastinawa wanda kuma yankin zirin gaza yana daga cikin yankuna mafi muhimmanci a wurin su wanda baya ga kasancewarsa a gabar ruwan tekun mediterranean a ɗaya bangaren kuma yana kan iyaka da yankin sinai na ƙasar masar wani abu mai matuƙar ɗaura kai da ban mamaki shine yadda manyan kasashen duniya da kuma majalisar ɗinkin duniya ba su ce uffan akan wannan lamari ba kamar yadda kuma ba su yi ko allah wadai ba ne da isra'ila akan aikata wannan ta'asa a ranar irin ta yau biyar watan afrilun shekara ta 1956 sojin yahudawan isra'ilan sun kawo ƙarshen lukudan wutar da suka yi wa yankin zirin gaza bisa raɗin kansu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 Labarun duniya da farko ga kanunsu. Miliyoyin al'ummar Iran sun fito kan titunan ƙasar domin raya ranar Kudus ta duniya. A yau Juma'a ne ake jana'izar shahidai bakwai da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta yi wa kisan gilla a birnin Damascus. ana yin kira ga al'ummar duniya da su fito kwansa da kwakwatansu domin raya wannan rana ta kudus a iraki ana gab da kawo ƙarshen ƙawancen soja na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka to yanzu sa a gyara zama domin a ji cikakkun labarun miliyoyin mutanen iran sun fito kan titunan ƙasar domin raya ranar ƙudus ta duniya inda misalin karfe goma na safiyar yau juma'a ne da al'ummar ƙasar ta iran ta fara do. a kan tituna zuwa masallatan juma'a domin raya ranar ƙudus ta duniya a nan birnin tehran manyan jami'an gwamnati ne suke halartar wato wannan zanga-zanga da kuma gangami bugu da ƙari babban magatakardar ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinu ta jihadul Islami Dr. Ziya Nakhala yana halartar ranar Kudus ɗin a nan Tehran. A sauran garuruwa da biranen Iran masu yawa mutane su fito ƙwansu da su, suna masu bayar da takin yin tar da haramtacciyar ƙasar Isra'ila da kisan kiyashin da take wa al'umma Gaza, hankalan kuma neman kawo ƙarshen yaƙin. taken da aka baiwa ranar kudus ta bana dai shine buguwar yattattun duniya saboda ya dace da sunan farmakin guguwar a ƙasa wanda falasɗinawa suka kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila to a yau ne ake jana'izar shahidai bakwai da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yau kisan gilla a birnin damascus shahidan da ake jana'izar tasu a yau a nan teran su ne brigadier janar muhammad riza zahidi muhammad haji hadi rahimi sauran shahidan su ne said mahadi jalalati muhsin sadakat ali aga babayi sai da ali salihi ruzbahani sai kuma Hussaini amani ilahi dama dai da maraicen jiya alhamis ne jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah zuwa sai da ali al-khamna'i yayi wa shahidan sallar janaza ana yin kira ga al'ummar duniya da su fito kwansu da kwakwatarsu domin raya wannan rana ta kudus ƙungiyoyin ina mambanta suka yi kira ga al'ummar duniya da su fito kwansu da kwakwatarsu domin raya wannan rana ta kudus ruwa da ƙungiyoyin ta ino suka fitar ta ƙunshi yin kira ga al'ummar musulmi da larabawa da kuma duk masu son yanci a duniya da su fito a yau domin su nuna fushinsu akan abin da yake faruwa a gaza a can kasar labanan ma dai babban magatakardar kungiyar mai musulunci ta hezbollah said hassan nasallah ya yi irin wannan kiran ga mutane da su fito saboda nuna ɓacin ransu akan abin da yake faruwa a gaza na kisan kiyashin da yan sahiyar suke wa falasinawa da ɓarnata dukiyarsu da lalata rayuwa a yankin da kasar yaman ma jagoran kungiyar ansarullah sai da abdulmalik alhusi ya bayyana ranar Kudus ta bana da cewa tana da wani matsayi na musamman domin za a yi ne a cikin yanayi da haramtaccen ƙasar Isra'ila take yawa al'ummar Falasɗinu kifin kiyashi. Wanda ya assasa juyin juyi halin musulunci ne ran ne dai, marigayi Imamu kumaini ya ayyana Juma'ar ƙarshe ta kowane azumin watan Ramadana. a matsayin ranar Kudus ta duniya domin faɗakarwa a kan halin da Falasɗinu da kuma masallacin Kudus suke ciki a ƙarƙashin mamayar haramtacciyar ƙasar Isra'ila. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta rufe ofisoshin jakadancinta da dama a duniya saboda tsoron mayar da martani daga Iran. jaridar radio ta ahronot ta buga labarin da ke cewa ofisoshin jakadancin da aka rufe su ne na ƙasashen bahrain masar jordan morocco da kuma turkiya haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta ɗauki wannan matakin ne dai bayan harin ta'addancin da ta kai wa ƙaramin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin damascus na ƙasar syria a sanadiyar wancan harin na ranar litinin janar muhammad riza zahidi muhammad haji rahimi tare da wasu mutane biyar suka yi shahada ƙasashe da dama na duniya su haɗa da wannan yankin suna Allah wadai da 'yan sahaniyar domin abin da suka yi take dokokin ƙasa da ƙasa ne. Bugu da ƙari wasu majiyoyin 'yan sahaniyar sun ambaci cewa sojoji suna cikin shirin ko ta kwana saboda mayar da martani akan abin da zai iya faruwa. Jamhuriyar Musunci ta yaran da ya tashi alwashin ɗaukar fansa na harin da 'yan sahaniyar suka kaiwa ƙaramin ofishin jakadancinta da ke Damascus. a iraki an bayyana cewa ana gab da kawo ƙarshen zaman sojojin ƙawance na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka kakakin gwamnatin iraki ya sanar da cewa an kusa kawo ƙarshen ayyukan da rundunar ƙasa da ƙasa ƙarƙashin amurka ciki a wannan ƙasar tun a shekara ta dubu da uku ne da amurka da wasu ƙasashen waje suka girke sojojinsu a cikin iraki musamman ma dai a sansanin ayrul asad da ke gundumar Anbar a yammacin ƙasar. sai dai duk da cewa an kifar da gwamnatin saddam hussein da kuma mayakan isis amma da akwai sojojin amurka biyar a cikin sassan kasar ta iraki kakakin gwamnatin ƙasar ta iraki basim al-awadi wanda tashar talabijin ɗin russia today ta hira da shi ya ce a ƙarƙashin kwamitin haɗin gwiwa da aka kafa na sojojin ɓangarorin biyu an riga an cima matsayar cewa za a kawo ƙarshen aikin wannan runduna ta ƙasa da ƙasa. dama dai al'ummar ƙasar ta iraki da kuma jam'iyyun siyasa musamman ma dai masu alaƙa da 'yan gwagwarmaya sun daɗe suna yin kira da a kawo ƙarshen zaman sojojin na amurka a cikin ƙasar tasu ƙarshen labarin duniyar kenan ƙarshen labarin duniya kenan yanzu kuma ga shirin nan na afirka yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahotannin da suke bayyana cewa ne Jacob Zuma tsohon shugaban ƙasar Afirka ta kudu na fafatukar ganin ya sake komawa kan kan karagar shugabancin kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tsohon shugaban kasar afirka ta kudu jacob zuma yana yin duk abin da zai iya a yakin neman zabensa domin samun damar sake dawowa kan karagar shugabancin kasar inda yake yin dirar mikiya kan tsohuwar jam'iyyarsa ta african national congress wadda ta kai shiga shugabancin kasar a shekara ta 2009 rahotanni sun bayyana cewa a safiyar ranar ista da ta gabata wacce ranar biki ne ga mabiya addinin kirista musamman a yammacin turai yarsa ta buga hotonsa mai dauke da rubutun cewa gaskiya ta tsaya wato furci ne da mabiya addinin kirista a duniya suke amfani da shi wajen taya murnar ranar ista wacce take nuni zuwa ga mahaifinta a matsayin shine almasihu da aka sani wato almasihun afirka kamar yadda ta siffanta shi a rubutunta wannan danganta jacob zuma da addini a matsayin wani gwarzo yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun sabani da bambance-bambancen mahanga da ra'ayi tsakaninsa da tsohuwar jam'iyyarsa a tsawon samuwar jam'iyyar sama da karni guda wato shekaru ɗari jam'iyyar ba ta yi amfani kai tsaye da abin da ya shafi addini kai tsaye ba a cikin jawabanta duk da cewa yawancin shugabanninta da mambobinta ba su kaucewa koyarwan addini a matsayinsu na ɗaiɗaikun mutane ba mai yiwuwa jam'iyyar ta kasance tana bayyana kanta a matsayin wacce babu ruwanta da addini amma ta yi aiki tare da aiwatar da tsare-tsarenta a kan tubalin rashin karkata ga addini ba tare da ta da hankalin jama'arta ba sannan daga baya ta hau kan karagar mulki a zaɓukan farko na dimokuraɗiyya a ƙasar inda ta yi nasara kan jam'iyya mai mulki mai nuna wariyar launin fata a shekara ta 1994 wannan batun danganta zuma da addini ya zo ne bayan da ya yi hatsarin mota a ranar alhamis ɗin makon da ya gabata inda ya tsallake rijiya da baya shi da masu tsaron lafiyarsa ba tare da wani ya samu rauni ba sai dai lamarin bai wuce ba sai da ya kai ga sukar jam'iyyar anc mai mulki ta hanyar zarginta da hannu wajen aiwatar da hatsarin a nasa bangaren Ilamulu-Idilela, kakakin jam'iyyar omukonto wesizwe spear of the nation cikin gaggawa ya zargi jam'iyyar anc da hannu a lamarin yana mai bayyana hakan a matsayin yunkuri na kashe shugaba zuma da gangan yayin da hukumomi suka tabbatar da cewa sun kama direbar motar da ya bugi motar zuma kuma yana cikin maye ne don haka hatsarin ya auku amma sun miƙa shi gaban kotu jam'iyyar national congress party ta yi jinkiri wajen mayar da martani ga magoya bayan zuma kuma a safiyar ranar Easter shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya ce an sanar da shi batun hatsarin kuma tsohon shugaban da jami'an tsaronsa duk suna cikin ƙoshin lafiya cece kuce da soke-soken juna tsakanin jam'iyyun biyu na zuwa ne a daidai lokacin da kasar afirka ta kudu ke shirin gudanar da zaɓe ɗaya daga cikin zaɓuka masu mahimmanci da za a gudanar tun bayan faɗuwar mulkin wariyar launin fata a ƙasar kuma ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a tana nuni da cewa akwai yiwuwar jam'iyyar congress party za ta fuskanci koma baya a yawan ƙuri'un da take samu inda za ta iya samun ƙasa da yawan ƙuri'un da take samu a baya zuwa kashi hamsin cikin ɗari sai dai dukkanin ƙuri'un da aka kaɗa gaba ɗaya sun kore faɗuwar jam'iyyar ko fuskantar babbar hasara ga jam'iyyar mai mulki a gab da zaben da ke tafe zuma ya ƙara zafafa yakin neman zabensa ta hanyar gudanar da suka ga tsohuwar jam'iyyarsa inda ya goyi bayan sabuwar jam'iyyar umkonto we sizwe da aka kafa kuma ya yi nasara a shari'ar da aka gudanar inda kotu ta baiwa sabuwar jam'iyyar su damar tsayawa takara amma jacob zuma a kan kansa ya fuskanci matsalar rashin tantancewa daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar afirka ta kudu inda ta cire sunan zuma daga cikin jerin 'yan takara a zaben da ake sa ran gudanarwa a watan mayu mai zuwa a wata hira da ya yi da gidan talabijin na aljazira net masani kuma mai bincike kan harkar siyasa ibrahim fakir ya bayyana cewa yunkurin jacob zuma na komawa fagen siyasa ya zo ne a cikin tsarin kokarinsa na samar da farin jini a fagen siyasa don kare kansa da makusantansa waɗanda ake zargin su da aikata laifuka don nisantar kamu da gurfanar da su a gaban shari'a a shekara ta 2021 an yankewa jacob zuma hukuncin ɗauri na tsawon watanni goma sha biyar a gidan yari bisa zarginsa da laifin wulakanta kotu bayan da ya ki gurfana a gaban alkali kan karar da aka kai kansa dangane da zargin cin hanci da rashawa kuma waɗannan tuhume-tuhume na ci gaba da bibiyarsa tare da yiwuwar gurfanar da shi a gaban kotu a duk lokacin da aka sake tada batun a gaban shari'a hukuncin kotu a zahiri yana nufin hana mutum tsayawa takara a zaɓe wannan shine abin da mai bincike fakir ke nufin bayyanawa yana mai cewa kundin tsarin mulkin ƙasar afirka ta kudu ya ce waɗanda aka yanke wa hukuncin ɗauri fiye da watanni goma sha biyu ba su cancanci tsayawa takara ba ya kara da cewa zuma wanda ya rike mukami har matsayin shugaban kasa tsawon shekaru goma yana da masaniyar dalilan da suka haramta masa tsayawa takara fakir yana ganin cewa dagewar da zuma ya yi kan suka ga hukuncin hana tsayawa takararsa ya samo asali ne daga burinsa na neman yin hawan kawara ga tsarin dimokuraɗiyya da nisantar da mulkin ƙasa da bin doka da oda ya kara da cewa ko da zuma ya samu nasarar ɗaukaka kara kan matakin hana shi takara hakan ba yana nufin shi da sabuwar jam'iyyarsa za su samu wurin jaye a majalisar dokoki ba ne da zai ba shi damar lashe zaben shugaban ƙasa har ma idan sun ƙulla ƙawance da wasu jam'iyyu na daban matakin haramtawa zuma tsayawa takara ya fusata zuma da jam'iyyarsa inda suka zargi gwamnati da hukumar zaɓe mai zaman kanta da niyyar yin magudi a zaben a wannan bigire zuma ya sha fuskantar martani daga sauran 'yan adawa da ba su tare da gwamnati mai ci da kuma jam'iyyar national congress party mai mulki ana ci gaba da sukar zuma da kalaman jam'iyyarsa hatta daga sauran 'yan adawa da ba su tare da jam'iyyar national congress party mai mulki mai fafutuka kuma ɗan adawa ibrahim habel a ɓangaren sa ya ce shawarar da zuma ya yanke na neman komawa kan karagar mulki lamari ne da ba zai yiwu ba kuma ba zai samu ƙuri'un da za su ba shi dama ba ya ƙara da cewa sabuwar jam'iyyar da farin jinin da tsohon shugaban ƙasar ke da shi za su iya ba shi damar lashe kujerar jihar kwazulu natal mahaifarsa sannan a tsakanin kashi biyar cikin ɗari zuwa goma cikin ɗari na ƙuri'un sauran jihohi adadi ne da za su kawo masa cikas wajen samun nasarar lashe zaɓe a watan maris inda ya gabata wani binciken jin ra'ayin jama'a da cibiyar mike data ta gudanar kan mahangar masu kada ƙuri'a inda ƙuri'ar ya yi nuni da cewa jam'iyyar national congress party ta samu kashi 41 cikin 100 yayin da jam'iyyar mkotu wisizwe ta samu kashi 11 cikin 100 sai dai waɗannan alkaluma duk da cewa ba na hukuma ba ne da alama ba su gamsar da sabuwar jam'iyyar zuma ba kuma jam'iyyar ta dage kan gabatar da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a hukumance a ƙasar afirka ta kudu kamar yadda doka ta tanada ba jama'a ne ke zaɓar shugaban ƙasa kai tsaye ba sai dai majalisar dokoki ta ƙasa dangane da 'yan majalisar dokokin ƙasar kuwa ana zaɓar su ne bisa jerin sunayen jam'iyyu da kuma kada ƙuri'a kai tsaye daga al'umma kuma kowane jam'iyya tana samun yawan wakilai ne gwargwadon yawan ƙuri'un da ta samu tsakanin yanke shawarar cire zuma daga cikin sunayen 'yan takara da kuma dagewar da jam'iyyarsa ta yi kan zargin cewa an nuna son kai musamman daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa shugaban hukumar zaɓe mosutu mubuya ya fito ya nanata cewa hukumar ta yanke hukuncin ne daidai da tanada tanaden kundin tsarin mulkin ƙasar kundin tsarin mulkin kasar bayi da sauki musamman kasancewar wanda hukuncin ya shafe shi tsohon shugaban kasa ne sannan ya kara da cewa hukumar bata fuskanci wata matsala ta doka ba wajen yanke hukuncinta tanade-tanade da kundin tsarin kasar yake gudana kansu bayyanannu ne waɗanda babu nuku-nuku a cikinsu a daidai lokacin da wasu alkaluma suka fara kira ga jami'an tsaro da su binciki maganganun da wasu jama'a daga jam'iyyar zuma suke yi Mos Intela na gamayyar jam'iyyun Alliance for Dependent Democracy wanda ke kusa da gwamnati ya ce Afirka ta kudu ta kuduri aniyar gudanar da zaɓe cikin 'yanci tun daga shekara ta 1994 ya ƙara da cewa dole ne su yi aiki don tabbatar da cewa zaɓuka sun gudana cikin 'yanci da kuma tabbatar da kiyaye doka sannan dole ne hukumomi su ɗauki matakai kan waɗanda ke yin barazana ga wannan 'yanci masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Ga kuma shirin nan na ra'ayin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. shirin ne dai wanda a cikin sa muke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tu a ƙwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro, zamantakewa da dai sauransu. To da fatan ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu barka da warhaka. Da radio Tahira tare ne daga nan Zandar Garin Limo. Zan yi magana bisa kan shugabannin mu na Niger a bisa kan kamashi talaka na kasa da ba a bashi dama yayi magana abin da ran shi yake so he dai su su yi magana he dai kai kai magana abin da ran su yake so menene ya kawo haka nan. Dan kasar Niger bai da inci ne ko kuma menene ya kawo haka nan. Tunda akwai mutane da yawa da suke magana bisa kan ra'ayi nasu kuma an sani gaskiya ne kawai a kama su a a rihe su a ce a kawai ba magana da suka yi ba daidai bace ba ko kuma a basu yi ba magana basa kan goyon bayan su shugabanni abin da ake so a faɗi menene yake ka haka nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamman wanda aka da sani usman bulat daga nan birnin agar jamhuriyar niger yau zan ba da ra'ayi na dangance da harin da ƙasar israel ta kai ma ofishin jakadancin ƙasar iran a syria mu dai muna goyon baya ƙasar iran idan kuna da abin da za ku yi to ku ƙasa a gwiwa saboda in kuka yi ƙasa a gwiwa gobe ma sakiya za su shi ar ne abin da ba su buga in buga idan in dai za ka bige shi zai bige ka kayan rama ta wata hanya to allah da gobe ba zai sakiya ba amma in kuka dangana da abin da suka muku ku ɗauki hakuri to gobe ma sai sun sake kada ku yi ƙasa a gwiwa ko raba mugu abu bai kallo ba allah kiyaye ku kasa iran allah kare ku muna tare da ku insha allah muna ta'adda a dare da rana ubangiji allah kara karfafa muku gwiwa kakku yi sa a gwiwa har ne ba ji kowa ci allah ka kabar shi kuma da martadin akwai halin mai da shi kada ku yi ƙasa a guya kuna tare da usman mamman wanda aka da sanyi usman bulat daga nan a agar jamhuriyar nijar allah kare ki kasa iran assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Tehran ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na ƙasa baki ɗaya maraɗi jamhuriyar Nijar. Muna godiya da kuke ba mu dama mu haɗi albarkacin bakinmu. Ko in inda muka haɗe ya ji ko kai ya ji dai mu dai mun haɗi. Ya tsokaci na akan Najeriya Arewa. Arewa na ɗan Borno aka ce abokin haɗan kaya mutu. Ya ce bata ga komi ba. Tun da dai shugaba Tinubu ya gama kai da Macron horon shi. to arewa ta da zama lahiya ba baki ba ne na yi saboda yanzu kaga an ce za a tono mai yanzu gashi nan da an rirhi to yana ɗaya daga cikin makircin eh, horon shi wanga abin yana ɗaya daga cikin makircin horon shi nan mu nan nijar suka tsoratar da mu suka mumu barazana da cewa in an tono nan ga karanta ga ita cas kai ma babu shi to yanzu inda ke akwai shi sun ci ari kuma ba sharrin horon shi ne wannan ni rabi na mala adamu ni ke waɗan wannan magana muku fata na alkhairi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio mai musulunci na iran sunana nafi baban nafisa dan wale zan gunduma sa rejim da maradi eh, jamhuriyar nijar bugu da kari mazaunin birnin tarayya abuja nigeria mambar na masu kira da saurare na ƙasa afirka ta yamma gaba ɗaya daga nan birnin tare abuja nigeria e ni na bisa ga e, e, yaren rashanci da aka ce tsarin koyar a cikin makarantunmu na nijar to ni ko ko matuƙa da zaratun bi marhaban da wannan ba kusan sai in ce a nan gwamnatin e, mai neman haɗin kayan ƙasa ta yi ƙasa a gwiwa tunda nan wannan ba wani alkhairi ba ne a ce mu da yarurrukan mu na kasa wanda na uwaye da kakanni a ce ana ko da mu kannanmu da yarurka na wata kasa ni a ganina ba ci gaba ba ne ina lahin eh, a koyar da yaren ƙasa kamar hausa zarma yarurka don su kai ƙaricin ƙasa a koyar da su iya musu sani nike ganin zai zama ci gaba kenan nan in muka kai ta haka mun ba mu rabu da bukar ba an haifi abu kenan mun rabu da mallaka ta faransa mun dawo a kan eh, rusi kenan nan ba wani cigaba ne nijar kasa ce wadda take zaune da kawonta nijar kasa ce wadda take zaune da gindinta kenan ba da wani babu wani fa'ida mu koyar da mu yaran kasashen wata kasa eh kenan nan wurin ya kamata shugaban kasa mai adalci shugaban kasa mai hangen nesa da mace ya kamata a janye wannan a maida ma 'yan kasa abubuwan da suke so eh, daga naku na fi wa fi dan wadda zama zanen birnin tarayya abuja nigeria bugu da kari mabar na masu kira saurari daga nan birnin tarayya abuja nigeria na Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka miliyoyin masu saurare biyu Hausa Radio Tehran, Radio addinin Musulunci, Radio mai kai sako nesa. To muna guda da mu dama lokacin zuwa lokacin na hudu albarkacin bakin mu. Eh, abin da ke na a yau albashi ne zuwa ga 'yan ƙasa zuwa ga Abdulrahman Chani in Allah ya sa ka ka gamsu ka yarda. to za ka ga sauki za ga rahama za ga jin kai shawara ta farko zan baka eh, ka bi umarnin koti eh, da gudan al'umma bisa wasu eh, shari'o'i da aka yi na waɗansu kusantan bazin to a lokacin wannan watan ramadan da suka ba da kariya gare su ka yarda da wani abin alheri ne gare ka sannan zan kara ma wani abu daraja wannan watan ramadan ka yi ƙoƙarin daga kawa da dukkan ƙayyaka da bazin saboda an san baki yakil ba zan ba musu yanka ne tunda babu wanda ya kara ma gala nan Allah ya rashe kara ma gala na sa ku kauna tsakanin ku yanzu tunda dai dalilin ka Abdulrahman Tani mun gano duka inda abin yayi to to ka yi hakuri ka jaye duka wasu filantikin ka ka dawo ku zanna lahiya da kai da Alai Bazum eh insha Allah ta'ala eh ka sa da damar da Allah baka ka kulle soyayya tsakanin ku da su wadda ta ka dawo da ita ka ce ka yi shi kawai ya dawo ga cikin al'umma ta wallahi wannan kowa ce mai kawo maka daraja mai kawo maka dauka cikin kasa kuma zai sa ka yi daraja da ku taɓa tsammani ba. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu radio muryoyi masu saurare mai magana shafiu abdullahi kenan dan Nijar mazamni Togo to sai mu ce alhamdulillahi muna ma Allah godiya da gwada mana wannan rana kuma ya wanda a cikin wannan shugabannin wannan tafiya da suna ba mu dama muna ba da tsokanin mu a cikin abin da yake damun mu a bakunan mu eh, a bisa kan ra'ayi na yau shine abin da an ra'ayi na abu ne ke ban mamaki yana ban mamaki sosai bisa sosai tsakanin mu na Nijar da tsakanin talakamu na Nijar. Wai menene suke tunani da faranshi? Ko ko menene suke tunani ga wasu ƙasasai kowace ƙasa tana da 'yancin kanta tana da tana da dama ta yi warta kaso ta yi kuma abin da take so yadda mu ma 'yan Nijar da hukumomin Nijar war muke so mu yi cikin mu mu war muke so mu yi cikin mu kowace ƙasa tana da wannan dama amma kuma a sha ita horon shiga kuma an ce ba a so ta kullum dai ba a son horon shi kuma da tsakanin eh, hukumomin mu na Nijar da tsakanin mu na Nijar har ban taɓa jin wanda ya ce a karka hankali a yaren ga da ta kamo na ba a so ne ba sai dai a ce ba a son horon shi amma yare na horon da tsari na horon kuma shi na an ka ci gaba da shi a cikin ƙasar mu ta Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Eh, gidan gidan rediyon musulunci mai magana muhammadu bashir malami isa mara da karshe bagalam yana eh, son yi magana bisa kan wanga masu karatun na na demokrasiyyar nijar wannan matasan masu karatun sharrin tura eh, demokrasi karatu ne na sharrin tura da allah da annabta shahawa masu sojojin madahiya kasa kamu rikici cikin kasa su jin aka ciki cikin nijar kwara nawa ne su masu karatun da na kuri demokrasi cikin nijar kwara nawa ne mafi yawancin nijar mafi yawancin nijar mutanen nijar suna son soji kuma sun ba nijar soji amana kuma mun san Allah da amana ba za su ci mu amana ba da Allah ya shafa masu ji lahiya su yi aikin su cikin kwanciyar hankali ka su kama rikitarwa cikin al'umma ko ne ne su su za su tallata ga duniya a duniya wane ne ya yi demokura demokura sun banza dohi su bar mu a tukwane a daidaita mu samu mahita mu samu abakai na kirki ba irin amurka da da faransa ba mu samu abakai na kirki na arziki wanda za su kama tallafi cikin kasar mu allah shi a miƙa mai yan siyasa su ci abin za su ci amma mu a bar mu dan Allah sojin nan a bar mu wani su mu kasan mu mu samu tsaro mu samu aiki mu samu abinci mu masu noma mu samu kayan noma mu samu abin da za mu duka mu warta kasa da kyau mu samu abin da za mu zuba shuka ta taki da yi kyau mu samu abinci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio voh ta hiran radio mai albarka eh da farko dai suna na abdullahi telaro mai ganin mutuncin mu ya daga dan malam jihar maradi eh malam hassan barka ina maka fatan alkhairi kuma mana godiya dangance da wannan hili da kuka keɓe mana mana to albarkacin bakin mu a kodon lokaci dangance da al'amuran da suke gudana a cikin kasashenmu na afirka da kuma kasashen duniya duka gaba ɗaya dangance da haka ni yau zan yi tsokaci ne dangance da wannan harin ta'addanci da ƙasar isra'ila ta kai a ofishin jakadancin tehran a ƙasar syria to da farko dai yana isar da ta'aziyya ta ga wa'annan bayan allah da suka shahada ganin cewa suna cikin ofishi ne suna gudanar da harkokin tahiyar ƙasa wannan lamari ya faru da su kwatsam ba zato ba ta ma to ubangiji allah ya rahamshe su eh, allah ya rahamshe su kuma ubangiji allah ya kiyaye na gaba eh dangance da haka nan ina isar da ta'aziyya da kuma ina kira ga dukkanin musulmi na duniya su hito su yi da allah wanda ya dangance da wannan harin ta'addanci da ƙasar isra'ila ta kai ma wa'annan bayan allah ba san hawa ba sai sauka ba ganin cewa yanzu duniya ta riga ta zamto mai ƙarfi shine ke nan ne mara ƙarfi kuma gashi kana gani irin abun nan da ake cewa eh a dake ka a hana ka kuka saboda an bige su gashi kuma an ci kasa ya kuskuren su dauki ma aniya ta ganin cewa za su iya rama wannan lamari dangantar da sun ce ba za su bari wannan abu ta haka banza ba su ma sai sun ɗauki matakin mayar na martani to gashi ta'adda ta duniya duka gaba ɗaya ta ce amerika ta cika su kuskura kuma idan suka kuskura suka mai da martani to kuma abun da zai biyo baya sai ya yi haka ne. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu muryoyin masu turare biyu hausa radio musulunci na iran na makowa fatan alkari mai magana jamilu daga nan maradi nijar to abinda zai tsoftaci kan shi a kan wani yare na rashanci da aka ce za a fara koyar da shi a ƙasa ta nijar to ni ana fahimta ta kamata yi a ce ba wai yaron wata ƙasa ke daidai a ce a kawo a ce za a koyar da shi ba kamata a ce mu cikin yarurrukan mu na ƙasa kamata a ɗauki yaran da ya kamata a ce za a koyar da shi wanda za a ɗora amfani da shi a ƙasa kenan aka ce za a koyar da yaren rashanci kenan dai ana nan dai an tafi an dawo kenan kuma rabu da faransa da ta mana mulkin mallaka kenan ko mun koma ga rasha ta ma za ta yi mana mulkin mallaka kenan to abin da ya kamata ana fahimta gaskiya ya kamata a ce sojin nan sake duba lamarin nan su gani To ma sauraro da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki ya haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da ibada cikin ƙoshin lafiya. Yanzu ga shirin nan na mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau da ya ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake kanto muku littafin nan mai suna Bakar Wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta to kuma yau dauka kuka za mu dora daga inda muka tsaya. jira na nawa zan yi har mun je garin nan ya fi sau uku amma kaka ta ki ta faɗa min inda yarinyar nan take ban san dalilin ta na yin haka ba idan ma wani abu ne ya same ta ya kamata ta sanar min ka san ma me nake tunani no ko dai an ɗauke ta kaka ta ki faɗa min ne idan har barayi sun shigo ai da za ka je not just barayi wani ma zai iya kuma kaka ta ki faɗa min wani wa Ali ya tambaya yana masa kallon fahimtar inda ya dosa. Talba ya sake saka hannayensa duk biyu ya shafa fuskarsa yana sauke idanunsa harabar kamfani. dan Allah Talba ka saka Laila a maganar nan. Na farko dai, Laila bata san ka aure yarinyar nan ba. Na biyu, ban ga dalilin da zai saka ta ta yi hakan ba. Ka ringa kyautata mata zato mana, and yanzu idan aka yi auren nan, haka zaka dinga kallonta Laila tana zaluntar ta? I don't think zaka iya adalci a tsakaninsu ma. alhaminatu tana da rauni not like laila ina jin rashin yarda da laila so many times ban san me yasa ba ya za a yi ka ji yarda bayan ka ɗauki rashin yarda ka saka a zuciyarka haka za ku yi zaman aure kowa na ganin laifin ɗan uwansa kowa yana ji da kansa musamman ma kai ƙar ma laila ita mace ce kuma kana sakowa nan take za ta sako talba ya ɗaga jikin motar yana kallon ali baka tunanin ganin laifin laila ba ali yawa always on her side yeah saboda tana da gaskiya just like you and aminatu je da ka tashi hankalinka saboda kawai baka baka garanta ba in few months ka je kauyen nan ya fi so a kirga ka kasa samun natsuwa ka tashi hankalinka just because of her ashe da ba da ba kai kawai ta ba da ba a san yadda za a yi ba talba ya mike tsaye yana kallon ali with serious face wallahi whether you believe it or not i'm not in love with aminatu kawai abin da na sani ina santa i like her an ina matukar tausayin yarinyar nan fiye da yadda kake tunani na aure ta ne kawai saboda haka kuma da kaka amma da a ce yau abinatu za ta ga wani namiji da take so zan iya sakinta ta aure shi kuma zan zame mata uba wajen ganin komai ya tafi daidai ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali neman ta nan da nake yi i just want to make sure tana lafiya kuma tana cikin kwanciyar hankali da farin ciki ba wai saboda ina son ta ba sa kawai ali yake not knowing what to say ya san abokinsa ba zai masa karya ba kuma ya san waye abokinsa son wata mace ba abu ne mai sauƙi ba sai dai zai iya ba da shaidar cewa talba mutumin ne mai matukar tausayi da taimako idan kuma ita tana son su kafa shikenan sai na zauna da ita idan har zan iya nema mata wanda zai bata farin ciki me kake tunanin idan ta ce ni ne farin cikin ta aliya murmushi tare da dan taɓa baki <laughs> za mu gani bari na tafi gida idan an samu wani information sai ka sanar da ni so da mu shirya inda za a kai amarya why not mu yi magana sa mata da muka bawa kwangilar hada mana lefen nan no khadija kandi ba ta ba da hayar gida iyakar ta hada lefe ko kayan kicin wai mu mata magana ko ta san wani wanda yake yi ne kar ka damu ka bar komai a hannuna ba dai hayar gida ba ne mai komai da komai a ciki za mu samu insha Allahu. ok ya amsa yana bin sa da kallo har ya shige motarsa ya mata ki sannan talba ya nufi babbar kofar shiga kamfani tafiya yake yi cikin natsuwa da isa kana ganin sa ka ga babban mutum mai matukar kula da lafiyarsa da kuma jikinsa annashuwa da murmushi sune ne da suka nisanta kansu da shi sai dai hakan bai isa ya saka kai ya saka kai masa kallo ɗaya ka kawar da fuska ba domin tufafin jikinsa sun karbe shi sosai duk inda ya wuce girmansa ake bashi har ya isa cikin ofis ɗinsa a ya tura kofar ya shiga cikin katon ofis mai kamar ɗakin. an kawata ko ina gwanin sha'awa ga sanyi ta ko ina da kuma kamshin air freshener da ya gauraya ko ina da ko ina turaren jikinsa suka ba da wani kalar kamshi na daban font ɗin shi ce fasting da ya fara ɗauka sannan ya zauna a kujerar da ke gefen teburin ta zaman baki he's just holding his phone not knowing what to do all this while aminatu ce a ransa bai san dalilin yin haka da kaka ke masa haka ba ta hana shi kuma ganin ta ba kuma zuciyarsa ta kasa natsuwa har yanzu yana kallon rabuwarsu ta ƙarshe da ita is she safe ina ma take ko dai wani abun ya same ta ne ko kuma dai ta gudu ne maybe ba ta son zama da shi kaka ta yi fosin ɗinta ya minke tsaye yana riƙe da wayar ya nufi gurin kujerar ya dafa kujerar ya jingina da ita no ba za ta gudu ba idan ma ta gudu ina za ta je ai ba ta da gurin zuwa kuma ba ta san kowa ba sai kaka da shi wani bangaren na zuciyarsa ya ayyana masa sai ya maida dubansa gurin wayarsa ya shiga muhallin kira ya danna nomba kaka ya aika mata kira bugu biyu ta daga tana rangwada masa sallama amma maimakon ya amsa sai kawai ya gabatar mata da bukatarsa kaka ki dubi girma allah ki faɗa min inda yarinyar nan take wallahi hankali na ba kwance yake ba idan ma sace ta aka yi ki faɗa min dan allah kaka ta tawa baki kamar yana ganin ta ka gama fushin da masifa ashe dai za ka iya koma kirana kaka dan allah ki faɗa min inda kika ka yarinyar nan ko kuma ta tafi yarinya tana nan lafiya kalofa kawai dai ta bata tare da ni ne haka kike ta faɗa min kullum haka ake aure wai ko lefe da kika saka na yi na kawo ban ga yarinyar nan ba ban san manufar ki ko dai so kike na sake ta ne a'uzu billahi me ya kawo maganar saki kuma ana zaune kalau to jama'a duka daga nan muka zo karshen shirin namu ne su Allah kai gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya a madadin da hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir ke cewa mu zama lafiya to yanzu kuma ga tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak Allahumma فالشهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin cikin yarda Allah subhanahu wa a jiya mun kawo ƙarshen tafsirin suratu quraish mun ji kuma inda suran take ɗauke da sakuna da yawa da kuma irin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya su a cikin waccan sura suratu quraish to yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu shigo cikin wannan sura suratul ma'un suratul ma'un wannan sura a takaice wato tana tunatar da mu ne wasu siffofi da kuma wasu ayyuka na waɗanda suke inkarin ranar ƙiyama. wannan waɗanda suke inkarin ranar kiyama ɗin nan sai aka sanya siffofinsu da kuma wannan ayyuka ɗin nasu a cikin wasu marhaloli marhaloli gudawa biyar waɗannan saboda ƙaryatawarsu da suke yi da wannan rana ta ƙiyama sai suka kasance ba sa ciyarwa a tafarkin Allah subhanahu a bisa ainihin hanya wacce take ta taimaka wa maraya da taimaka wa waɗanda suke miskinai ne su sannan su ɗinnan ko da sun tashi yin sallah sai su dinga ɗaukan sallah ɗin ba da muhimmanci ba suna yin wasu abubuwa waɗanda suke na riya a cikin al'amuran sallarsu kuma ba sa kasancewa suna taimakawa duk wani wanda yake bukatan taimako ɗin wannan aya an ce ta sauko ne dangane da abu sufyan dan harb abu sufyan ya kasance a kowane sati yana yin yanka wasu ka ce yana yanka raƙuma guda biyu ne a kowane sati saboda haka wata rana wani maraya ya zo masa ya tambaye shi wani abu ahu bi asahu sai ya ɗauki wato kamar sandan da ke hannunsa ya kore shi da sanda ɗin saboda haka wannan aya ta sauko dangane da shi ya zo a cikin falalan karanta wannan sura wato suratul ma'un ya kamar yadda ya zo a cikin majmu'ul bayan wani hadisi daga imam bakir salam yana cewa man a ara'aita yi yukazzibu bid biddin wanda ya karanta wannan sura fi fara'idihi a cikin sallarsa ta farilla ko ta nafila Allah salatahu wa siyamahu Allah zai karbi sallan shi zai kuma karbi azumin shi wallan yuhasibhu bima kana minhu fil hayatid duniya kuma Allah subhanahu ta'ala ba zai masa hisabi ba dangane da ayyukan da ya aikata a cikin wannan duniya wannan ina daga cikin al'amura na ainihin falalan karanta wannan سورة سورة الماؤون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم من بدل دعا الله دقى شيطان جيفت أبي بسم الله الرحمن الرحيم نافارا ودسونا الله ما يرحم ما يجنكي أرأيت الذي يكذب بالدين بان لابار وند قرية ساكيا فذلك الذي يدعو اليتيم wancan dinnan shine wanda yake tun kuɗe maraya ya angije shi kan haƙƙinsa wala ya hudu baya kuma kwaɗaitarwa wajen ciyar da miski fawailun lil tabbata ga masu yin sallan nan waɗanda suke masu gafala game da sallarsu. waɗanda su suke yin riya wato aiki ba don Allah ba. ويمنعون الماعون suke kuma masu hana abin taimako wato agaji. Wannan Sura kamar yadda muka saurari karatun ayoyinta masu tsarki masu albarka ta fara ne da jeho tambaya. Wannan tambaya kuwa ana yin ta ne ga manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam dangane da waɗansu gurabe ko kuma wani asar wasu abubuwa da inkarin ranar kiyama yake samarwa ga waɗansu Shi ne Allah ta'ala yake cewa ara aitan ladhi yukadhibu bi din shin ya kai Muhammadu dan Abdullah sallallahu alaihi wa alika wa sallam kaga kuwa wannan wanda yake karyata ranar kiyama ranar hisabi yawmul jaza' ranan sakamako kaga wannan wanda yake ƙaryata wannan rana to kaga kamar wannan tambaya ce aka wajjaho ta zuwa ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce ba lalle ana buƙatar shi manzon Allah ya ba da amsa ba domin ita aya ɗin ko kuma sura ɗin da kanta a aya ta gaba sai ta ba da amsa sai ta ba da amsa take cewa to fa zalika allazi yad'u al-yatim to wannan wanda yake shine mai karyata ranar kiyama din nan to ba kowa ba ne illa allazi ya da'ul yatima ba kowa ba ne illa wannan wanda yake koran maraya wala ya hudu ala ta'amil miskin sannan baya kwadaitarwa a gajin ciyar da miskinai to kaga wa'annan sifofi din sai ta nuna mana cewa amsa ce dangane da waccan tambaya da ta bujiro to addini anan ba abin da ake nufi da addinu anan illa aljaza wato sakamako ko kuma yawmul jaza ranar sakamako saboda haka in-karin ranar sakamako yana da wasu wato munanan akiba ga wanda yake yin su dukkan ayyukan da mutum yake yi idan ya zama yana inkarin ranar sakamako to wannan wani al'amari ne wanda zai nuna a cikin ayyukan dan adam kuma mummunan sakamako ne tattare da irin wannan saboda haka a cikin wannan sura din ita suran ta kawo mana wasu gurabe guda biyar ne ga wanda yake da irin wannan sifa ta inkarin ranar kiyama na farko ɗaya daga cikin sufofin masu musunta ko kuma ƙaryata ranar kiyama kamar inda ayan ta nuna mana shine tardul yatim wato koran maraya su kori maraya su hana shi abubuwan da ya kamata su bashi na taimako na biyu adamul hath ala it'amil miskin ba sa kwadaitarwa wajen ciyar da miskini to wayannan wasu abubuwa ne wanda suke nuna cewa mutumin da yake inkarin ranar kiyama lalle baya ciyar da miskinai kuma baya kirawo sauran mutane akan su yi kasance masu ciyar da muskinai ya duk din ya dawo din nan shine mutum ya zama na ya kori wani yatimi kuma koran ta zama kora ce wacce take mai tsanani tunda an ce kamar shi abu sufyan hatta sanda ma ya ɗauko akan shi mannan maraya ya zo yana neman taimako ya ɗauko sanda ya bi shi kenan kaga wannan shine wanda malamai suke cewa yadfa'uhu dafa'an shadidan wato kana korar mutum kora wacce take mai tsanani wa ya turudu ya nuna wasu irin halulluka wanda suke nuna cewa shi wato ba mutum ne ma mai rahama a cikin tattare da shi ba a cikin zuciyar shi ba ya kuma abin da ake nufi da shi ya harudu wato wanda yake yana kwadaitarwa yana kuma nuna wa sauran mutane akan ayyukan wani abu ko kuma su aikata wani abu shine ake cewa ya hudu din nan. Ba masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirin mu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin fitowar ta wannan lokacin da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.